Ƙungiyar kwallon kafa ta Swan City da ke Ingila ta bayar da sanarwar sallaman mai horar da ƙungiyar kwallon kafa ne mai suna Bob Bradley bayan kama aikinsa da ƙungiyar a kwana 85 da Bradley ɗin shekara 58 da haihuwa shi ne ya kasance ɗan ƙasar amurka na farko da ya taɓa wa mai horar da wata ƙungiyar ƙwallon kafa a bangaren premier league na ƙasar ingila a ranar litinin da ta wuce dai kungiyar kwallon kafa ta west ham united ta bi swan city har gida ta lallasa ta kudu da tsaya kungiyar kwallon kafa ta swan city dai a yanzu haka tana mataki na sha 19 a kasan teburin premier da maki 12 huta lafiya